fito waje yi ƙoƙari ko mu da muke yin rabin rana da ƙyar muke yin dubu uku amma na kai ka yi dubu uku har da ɗari biyar gaskiya ne kai ma ga wantu sai gari to na gode kwaro ni ma haka ka ba da babur ɗin nan ku a wanke mun eh ban baro gurin mu ma sai da ya fara wankiya yawwa na gode gaskiya na samu abokin aiki ba zan yi wasa da kai ba zan rike ka hannu biyu masha Allah kai dan baba dan baba tashi tashi tashi tashi lafiya kalau ai tashi dan baba na ji daɗin ganin ka kaga wannan ganin da ne maka wallahi yanda ka san watan ramadana damun ina so ne na je can gida don mu gaisa da ita saboda har yanzu a cikin mu ba wanda ya san gida to ikon Allah ka amma na ji daɗin wannan tunanin naka can wajen ita babu taku kenan to kafin ka je yaro zo ka gama na uzurin tukuna zo mu dan tattauna Masha Allah. amma to yaya harkar a daidai naku ina fatan dai ba matsala ana kan samun wani abu eh, Allah to abin da nake so da kai ka riƙe tattalin abin da kake samu kuma yi ƙoƙari akan abin da kake duk da na ji mahaifiyarka ta gaya mu cewar ai sojan haya kake so in kana tattali sannan a hankali kai ma wata ran zaka mallaki naka kuma hankali za ka zama wani abu duk kuɗin mu da arzikin mutum ba ranar dare ɗaya kawai ya zama mai kuɗi ba ko dan gwatan da kake gani sannan a hankali ya zama wani abu ba wani wanda zai zo lokaci guda ka ga ya ya zama ya zama abin da ya zama amma kana yi kana yi kana yi kamar matattakalar bene ce to ni ma dan abin da yasa na ce mu dan keɓe Kasan <laughs> an ce abokin kuka shi ake gayawa mutuwa wallahi yau ne na dan tashi haka dai a markice bi ma'ana dai na dan tashi babu wani abu a hannuna to ban sani wani ce ko zan sami in kana da dan nauyi a jikinka a ran naira ɗari biyar nake so zan ɗan yi wani uzuri rance kuma eh rance ba ba Allah ya nuna mu ai ba na fata wannan ranar ta zama ta farko tunda ba ka kyauta dan ma ita kaɗai ce da ina da ita da Allah ɗin nan ka to kaga daɗin haihuwa kenan yaro Allah ya ma albarka shi yasa aka ce ko tafiya kake ka haifa ka yar? wata rana abin da ka haifa yar za ka ga amfanin shi na gode Allah ya ma albarka Allah Allah Allah Allah Allah ya ji kan magabata kaji yaro Allah ya sa abin da ka suke samu ya yi albarka domin na san duk da ka zama mai arziki to ni din nan cikin arzikin zan shiga in yi birgima in yi kace kace hankali na kwanci ai da kai da wannan gaskiya ne Allah ya ma albarka to da Allah abin da ke so da kai dan ma ka yi kokari ka rika tuki da ganganci ba a furce irin wannan abubuwan da suke yi da mashin domin duk da tsautsayi ya fada maka kwanta yaro ba kai kwanta ba mu za kwantar mun fi son ko shi kana kaiwa da komowa eh, ka gane ko to Allah ya ma albarka eh, yanzu ka iya zuwa ka je ku gaisa na gode gane to Allah ma albarka yaro Allah sarki shi na gama da shi dan lallaba shi ko da yake shi ma ai na bi na bashi amma ka zan lallaba shi je ce ko wace a kawai ba lafiya ba shi lokacin da ka zo da san zuciyar ka dole ne ta yi mala Me a daidaita tsaya ni fa ba fasinja ba ce. Kuma ki kawo? Kuɗin kayan kwalliya na fito ne ma. Sauka ki koma gidanku su siya miki. Dan ni ba na fito bane dan na siya 'yan mata kayan kwalliya. Tun da kaga na fito waje ina nema ai me siyan ne ba ni da shi a gida don haka kawai ka siya min mu tafi. Mu tafi duk inda kake so. Kai fa namiji ne ni mace ce. To ba da ni ba. ke ma Allah shirye ki kuma ina miki nasiha da ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin kanki ga wannan ki je ki sai abin da ya sawaka Ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba. Banda abinka me za ka yi da ita ta tafi can tana yawon kama tasharta yau tana can gobe tana can. Ke idan ban miki mugun duka ba shege in game da ke a bariki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar. Dan da rade. Tirka turka turke rashin gaskiya ta tunzira wa'yansu mutane uku daga gabas sun yi yamma ko me hakan yake nufi ku biyo mu cikin shirin zahiri ko baɗini. Abin da kake ina wanda suke kawo min labarin ka. kar ka ɗauka cewa ban san abin da kake yi ba kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo yawwa zahiri ko baɗi ah, ai Allah ji ka san mu ba irin su ba ce ah, Allah ko? Allah. Amma wallahi bara a ki akwai abin mamaki. Dalla ina. Ina ruwanki da rayuwata. haka nake gani ya fiye mu kin haife ni ne kewaye san me kike aikatawa anya ya ta yi a haka jarabta ce ko kaddarar rashin sa'ar aihuwa shirin zahiri ko baɗini shine amsa yarinya ce ni ba ce na sakirin ɗacin da uwa take ji a ranta ba idan abu mara daɗi ya faru da 'yarta dan Allah mamaki ya haƙuri a gefe ɗaya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri ba shi da aikin yi sai safaran miyagun ƙwayoyi da kuma neman mata wane ne wannan saboda na za a yi shirin zahiri ko baɗini shirin ne na kamfanin Maska Production Nigeria Limited ina kai ina yar tasha yar tasha ware kuwa Safiya fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita to menene kuma abin tsoro ba tsoro nake ba alhaji wallahi abubuwan ne suka yi yawa ne wannan kura da fatar akuya da kike min yi an yawa ko ba mai safiya ni ki ce na girme ki haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa ko kin manta lokacin da na ganki a 48 lodge ke da wani ba da umarni malam sa'adu maska zahiri ko baɗini komin ya aikin dai dan mama Allah alhamdulillah ba da sa'a amin amin sa'a wannan to to kanina me zan yi da wannan kuma ki je ki sai kayan kwalliya dan ba na so ki je ki tambayi wani a waje dan ko kawai ki ma ba na so ki je ki tambaya ke kayan kwalliya dama kaman ka san bani da shi wallahi na murna sosai sosai na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci gaskiya yau ka sa ni farin ciki domin ka yi abin da ban taba zaton zaka yi ba domin wannan aikin da ka aikin uba ne ko uwa amma duk ka haɗa ka ɗauke bayan gashi kai ne ƙarami yau girman ya hau kanka to na gode maka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya haɗa kanku ya sa ku ci gaba da zumuncinku har ko da bayan ba ma nan Maman sun maman umma. A matsayin ta na yaya kai yanzu girma ya dawo kanka. Ka ci gaba da kula da ita kaji ko? Allah ya haɗa kanku Allah kuma ya buɗa ya kare ku. Amin. Sa ku gama lafiya. Amin. Sai a je a siyo. A je kantin isha a siyo ko? Hmm. Wallahi kaga dama ban san wurin ba sai kawai in zo ka raka ni yanzu. In raka ki? Ko dai in kai ki? Ai biki san gurin ba. Ni ai kai ki zan yi ai. da kin san gurin ne sai ki ce rakani shi kenan kin gaba shi kenan sai ije kai ki ba ke kuma banda abin ki ai baya so ki tafi ne wani ya ganki gwara ku tafi taron ya je kai ki ba rakiya ba je ki duba ki ga ruwan ya tafasa um, gaskiya ya ba zan iya shiga don dan tunda muka shigo unguwan nan ban samu ni ba ni ma babur din da ya zo ba na bane to me da unguwar ta mu dan samari abubuwa da yawa dan Allah karka damu kanka zaka firgita kanka babu dalili gaskiya da zaki biya ni anan da na fi jin daɗi dan wanda zai fita da babur din yana ta yana ta jira na fasinja biyu kawai na ɗauka kika tare ni kuma na ɗauko ki ba tsada muka ba sai yawo muke yi kuma dan Allah dan annabi ka yi haƙuri ka shiga mashin ɗin nan mu ƙarasa babu abin da zai same ka dole in damu dan Allah ka yi haƙuri ka shiga mu tafi mana ka shiga mu tafi mana kaga kwantar da hankalinka ni na faɗa maka babu abin da zai same ka dan Allah ka hau mu tafi to shikenan yanzu an karaɗa ko ina ba a gan shi ba to ina ɗan mame ya shiga wallahi hajiya duk inda za a duba dai an duba ba a gan shi ba kuma shi ba waya ba bare a kirawo shi ina dan mama ya shiga hmm? wallahi ina cikin masifa je hankali na ya tashi da abin ka tare ake yi tukunna idan aka samu ran sai kuma a yi ta dukiya in yanzu a fara samun shi tukun sai a ji ina ina mashin din ike ko la ja babur din nan dai da shi nake takama shine ni ni ne shi wallahi Allah an ba a gaba babur nan ba ina cikin bala'i hajiya dan Allah taimakon da zaka yi mu shine ka ci gaba da bi lungu lungu da sako inda aka san masu adaidaita sahu suna bi ko suna tsayawa ko Allah zai sa a dace a same shi ni ma kuma yanzu Allah da zamu je mu ci gaba da bincikawa daidai inda zamu iya na ba da cigiyarsa shi kwari ba sanin su kai ba inda ma mu ne dai kwari sun san mu shi ba sanin sa suka yi ba mu dai da aka san mu shine amma shi ba a san shi ba wallahi na ba da cigiyar shi wallahi yanzu ban san yanda zan yi ba wallahi duk da haka dai a je a ci gaba da bincikawa ni ma yanzu Allah da bazan kasa a gwiwa ba za mu ba zama kaji dan Allah a ci gaba da taimakawa ni ban bari su ga ta zama ba ma bari cikin sa za ya suna bauta da haɗin kai ga sanyi sannan gajin kai sai dai akwai wata makarkashiyar lauje cikin naɗi